لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير موتى رمضان شكرا جبوتها دا تاريخ 46 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha biyar ko muna cikin suratul tauba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha takwas ko kuma za mu tashi a farkon aya ta sha tara inda ubangiji ta lake cewa a ja'altum fi ayatul hajji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وشهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين وبجلي تعالى أجعلتم سقاية الحاج إذا ذاك السنة شاير دع الحزيوة إذن أنا أيتم حجي وإمارة المسجد الحرام دراية مسلاتي من أفرما مسلاتي كابا ذاك السنة شي كمن آمن بالله واليوم الآخر darajansa ya zama ɗaya da wanda ya imani da Allah da ranar lahira wa jahada fi sabilillah sai jihadi don ɗaukaka addinin Allah za ya sabu ba sa zama ne ne a ce mutum bai da imani bai imani da Allah ba bai imani da ranar lahira ba Ba ya fita jihadi fi sabilillah amma aikinsa kawai kula da ɗakin kaba tsaftace ɗakin kaba da kula da ɗakin kaba da bawa alhazai ruwa a lokacin da ake aikin haji ya darajar sa ne da wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ya fi jihadi don ɗaukar addinin Allah da zai taɓa yiwa ba sai sa ubangiji ta Allah ce la yasawuna inda Allah ba za su taɓa zama daidai a wajen Allah ba wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya yi jihadi fi sabilillah wannan shine mai daraja wallahu la yahdi al-zalimin Allah baya shirye da mutane al-zalumai ma'ana baya datar da su ga shari'a saboda zalunci Abdullahi bin Abbas yake mushrikai na Makka sun kasance suna cewa raya masallacin Kaaba san akwai bautan da suke a masallacin Kaaba kuma suna kula da masallacin suka ce raya masallacin kama da tsayuwa wajen bawa alhazaiwa aikin hajji ana yin sa tun kafin musulunci tun zamanin jahiliya wanda ai addinin annabi ibrahim suka ce to bawa alhazai ruwa da kula da ka ba ya fi alheri a kan yin imani da jihadi kuna alfahari da wani ma'ana idan muminin suka ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzala ta sama ita jihadi fi sabilillah mu da matsin gurungun muke raya ɗakin kama, muke bawa alhazai ruwa ana su jahilci suna ga wannan yafi yafi daraja suna alfahari da wannan to ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ma'anan da za ku daidaita imani da Allah da ranar lahira da jihadi fi illahi da kula da masallacin kaba da abinan da ya zama daidai da kula da masallacin kaba da raya abin da shayar da alhazai da zai taba zama daidai wacce rikidiman tana da muhimmanci kulawa da ɗakin kaba da ba alhazai ruwa yana da mahimmanci amma in ba imani aikin banza ko lada ba ka samu ba ka samu ladan lahira ba sai dai sakamako a duniya to shi yasa Allah ta'ala ce la yastawuna inda Allah ba za su taba zama daidai a wajen Allah ba an tabo hadisi daga Nu'man bin Bashir al-Ansari yake na kasance a kusa da mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da wasu mutane daga cikin sa sai wani mutum ya ce ma ubari Allah a amada lillahi amada ba da islami illa an afiyar hajj ya ce ni yanzu da za a ce bayan na zo musulmi alhazai kawai nake ba wa ruwa da ya ce ni ko ma ban wani aiki ba na musulunci ina ga kawai wannan ba sai ka tsaya kana ta wasu ayyuka na musulunci ba wannan ya wadatar sannan wani daga cikinsu kuma ya ce a shi da zai samu yana raya masallaci mai alfurma ana kira sallar daga ina ne a bayana ne to ya gaba mana bire ya kashe ba in ya kashe sai dawo sai kuma ya ce ni ina ga raya masallacin kaba ya ishe ni aiki bayan na zama musulmi ba sai na wasu ayyukan ba sai daga cikinsu kuma ya ce jihadi ne kana jihadi fi sabilillah ai kai babban aiki ya fi duk abin da kuka faɗa to sai na yana kusa da su sai ta kama tsawa yake a tarfa la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku dinga daga ku a wajen minbari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba yadda sahabbai suke karrama manzon Allah sallallahu alaihi a minbarin kawai kar ka daga ka ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya inda yake hawa ya hudu ba ko majalisar sa sai na umar yana zaune a masallacin madina sai ji wasu mutane suna ɗaga muryarsu a wajen kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji aje a kira su lokaci yana amirul ne yana ali ya ka kira su da ku baki ne suka ce daga ina kuke suka ce min daga da'i ne sai da kuntuma min al-madinati la awja'at kuma barba وترفعون أصواتكما kuma inda رسول الله صلى الله عليه وسلم yace da a ce a madina kuke ku dan madina ne da sai na kuje ku na jin kuciyo za ku dinga daga muryan ku a wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ta ce la tarfau aswatakum fawqa sauti nabi ko a ina ne ce to amma kun ji albarkacin ku baki ne a sai mutu yana kauye babu karantarwa sosai na addini za ka masa uzuri dole akwai jahilci yadda amma da ku yan madina ne da sai na ji muku ciwo to shine a nan ya daka musu za a ce za ku dinga daga muryan ku a wajen mimbari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar ranar juma'a ne shike nan sai suka je wajen manzala ta sama sai bayan juma'a ne suka masa fatawa shi ne sai aka saukar da wannan aya أجعلهم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله ba zai taba zama daidai ba wa da fi sabilillah Za ka wanda imani ne jihadi ya dansa ya wuce magana kuma a ce wanda yake kula da ɗakin kaba ko kuma yake wato ainihin shayar da alhazai ruwa wasu ake wannan ayan ta sauka raddi ne ga al'abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da shi ake ce masa yayi nake a wajen musulunta musulunta da wani gani na ali shi tun farkon musulunci ya musulunta amma abbas har aka zama gama zama maka shekara goma sha uku bai musulunta ba aka da madina a shekara ta biyu a yakin badar ya musulunta bayan yakin badar to shi ne sai ake suke ce masa ka yi laifi ba ka musulunta da wuri ba to shi ne shi ko yake ce musu da in sabab tumuna bil islam wal hijra Balakar kunna na amurin masjid al-harama wa naskin hajjij idan kun riga mu musulunci kun riga mu hijira kun riga mu shiga musulunci kuma kuma mun kasance muna raya masallacin kafa kuma muna shayar alhazai ruwa to shi ne aka sauka da wannan ajiyar wanda zai daidai da shiga musulunci da yin hijira zai taɓa zama ne Ko da haka wancan aiki ne na ɗabi'a kawai a ce, ya kamata baƙi ne sun zo a dinga ba su ruwa suna sha ya kamata a kula da ɗakin kaba ɗaki ne da laraba suke daraja shi sun ne ɗaki ne mai daraja shi sa tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi ai Abraha ya yi shirin yaƙi so ya yaƙi ɗakin kaba kai ɗaki ma ya gina a Yaman ya masa kamanni da ɗakin kaba don ya hana mutane zuwa ɗakin kaba yin ibada lokacin ba aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a shekara kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an yaki sai wani balarabe yana kishin ɗakin kaba sai dai ba haya da fitsari a cikin wannan ɗaki shi kenan shi kuma abra ya ce to sai ya yaƙi mutane makka gaba ɗaya rusa ɗakin kaba sai dai rusa ɗakin kaba ma da suke da gara da shi ko larabawa shi ne shirya yaƙi da dawakai har da giwaye yakin kari garin makka da yaƙi akan kawai zai ne rusa ɗakin kaba larabawa ba su saba yaƙi da giwa ba mun tsoro ne amma da da dawakai ne za su iya tinkaran to har da giwaye shi nan duk suka gugudu suka hau saman duwatsu to amma ya tattara ɗan dabbobinsu raƙumansu da sauransu da awakansu suka ce abdulmutsalif shi yake jagorantar makashe shugaban maka kakan manzo da tasirin to da ka sai fita bayan gari ya ce abraha ka ba mu dabbobinmu ba mu dabbobinmu yace amma ka bani kunya shi da zo rusa ɗakin da kuke gadara da shi ɗakin kawa kana maganar dabbobi ba maganar ka bar mana ɗakin mu ba ɗakin kawa ba kana maganar ka bar mana dabbobi mu sai sai masa dabbobi namu ne namu ne mu muka mallake shi amma ɗakin kawa akwai mai shi inna lil baiti rabban yahdi ɗakin kawa yana da mai shi kuma zai kare shi shi kenan ya ba shi dabbobinsa suka je suka tinkari ɗakin gaba da yaƙi za su rusa Allah ta ala aiko musu da tsuntsaye tsairan abadi shi kenan suka kakkashe su gaba da sun zo da ‘yan duwatsu konannu, masu wuta ƙananan tsuntsaye suka kashe mayakan manya-manya da su gaba ɗaya da su shi ne Allah ta ba mu labarin a suratul fi alam tara kai fa qala biya bi ashabil fi alam yaj'al kaidahum fi tadlil وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول haka Allah ya tarwatsa giwayen nan da ainihin wannan dutsen in ya zo ya kwata kan mutum ya kula cikinsa ya kula sirrin dokinsa ya kula dokin jin giwa ce ya kula cikin giwa sai su faɗi gaba ɗinsu shi kenan Allah ya kare ɗakinsa ya yi yakin gaba ɗaya to tun tuni larawa suna alfahari da ɗakin ka har suna rantsuwa da shi muku manta ba zuhairu abin sulma ina rantsuwa mawaƙin jahiliya ne amma ina rantsuwa da ɗakin kaba da cewa aka samtu bil baiti allazi dafa haulau, rijalun banawhu min mutum, mujrikumi ina rantsuwa da ɗakin kama. amma Allah ta'ala ya hana a rantsi da wani abu in ba Allah manzo kuma ya ce la talifu bi aba'ikum kar ku dinga rantsuwa da iyayen ku ko da wani man kana halifan duk wanda zai rantsa ya rantsa da Allah man kana yu'minu bil yawmil akhir billahi wal yawmil akhir falyahdith man halafa bi ghairi la faqad to da ka sai ka ce wa rabbil na rantsa da ubangijin ka'aba ba ka rantsa da ka'aba su wannan alfahari shi ya dauke su sai suke ga ai suna yi wa dakin ka'aba hidima wata ka ko ba su musulunta ma su aiki da suke nan suna ganin ya wadatar to ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya na za su musulunci ne a gaba kuma ba za su taba zama daidai ba waɗanda suka yi imani da Allah da wanda suke zo suna wata hidima ba zai zama daidai ba za ka mushrikai da mummune ba dai bane la a ashabun nari wa ashabul janna ashabul Janna humul mulfa yan wuta da yan aljanna ba su zama dai ba aiki irin wanda su suke yi da aikin addini ba zai zama dai ba Allah ta ala muri da imani da shi kuma a yi wa addinin sa hidima sannan Allah ta ce wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya datar da mutane azzalimai da imani ma'ana wannan idan kai ka zama azzalimi ka bunƙasa sai Allah ya yinki a zuciyarka ya rufe zuciyar alheri ba zai shiga ba ko an gaya maka ba za ka gane wannan ita ce hukuma ta karshe da Allah ya ke mutu to da ka tun ana kiranka tun wuri ka amsa kafin a rufe zuciyanka ya zama imani da alheri bai zai shiga ba to ka duk wanda ya zama tantirin azzalumi to gaskiya ba ta samun shiga a zuciyarsa sai musu da kafirci Allah ya kiyamu da kiyayewa sai ubangiji ta lafiya الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ubangiji ta lace na amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira daga makka suka tafi madina ko wani gari na kafurci suka koma garin musulunci wa jahadu suka yi jihadi fi lahi don ɗaukaka addinin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu suka yi amfani da dukiyoyinsu wajen hidima wa addinin Allah wa anfusihim da kawunansu suka je jihadi suka fita da rayukansu suka ba da jinanansu ba ga mu darajatan inda Allah sun fi girman daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala sama da wanda zai ce yana yi wa ɗakin kaba hidima ko yana yi wa alhazai hidima wa ulaika humul faizun wayna sune masu rabbanta masu rabbanta da aljanna ni'ima madawwamiya ni'imar da ba ta karewa ka imani da Allah da hijira daga garin kafurci ka koma garin musulunci ko inda ba addinin ka ba zai yiwu ba ka koma inda za ka iya ɗabbaka addinin ka ko da ɗan abu kaɗan kake samun rufin asiri da jihadi don ɗaukaka addinin Allah kai da kuɗinka kai da kanka wannan ya fi komi daraja wannan kuma duk da yin wannan shine wanda zai rabbanna ma'ana shine wanda zai shiga aljanna shine wanda Allah subhanahu wataala zai saka masa da aljanna rayuwa ta jin daɗi wanda ba ta kare ba ubangiji ta dace yubashshiruhum rabbuhum Allah ta'ala yana musu albishir bi rahmatin minhu da rahama daga gare shi wa ridwani da yarda Allah zai musu rahama kuma zai yarda da su wa jannatin da aljannatai lahum fiha na'imun wanda suke da ni'imomi a cikin muqimun neman kuma da wani. madawwamiyar ni'ima wanda ba za ta yanke ba kamar yadda ubangiji ta ala yake fada cikin suratul haq inna hadha la rizquna ma lahu min nafad yan aljanna ga abuwa jin daɗi mu je ku ta jin daɗin mu Allah ta ala ce wannan arzikin mu ne baya karewa baya karewa abin duniya ina karewa wani abu ma wani lokacin ba a samu ko ka neme shi ba za ka samu amma arzikin aljanna a dawwame ukuluha da'imun wa ma. ko da haka duk abin da za a ci na ba ran da za ka nema ka rasa yanzu ai ba rake ko to ko ko aljanna ba lokacin za ce ba rake ko babu ji ko babu abu kaza sai lokaci kaza duka babu wani kowane lokaci ma lokacin kowane ɗan itace Allah ta ce jin daɗin ni'imomin suna tawwame ne har abadan abadan zai kare ku ubangiji subhanahu wataala ya tanada wa dan aljanna abinda zai iya tinawa da abinda ba zai iya tinawa fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malu sakamako ne na aikin da kake baka san me aka tanada maka kunnen ka bai taba ji ba idon ka bai taba gani ba bai taba tsarsuwa a zuciyarka ba za ka je ka gane shi na ni'imomi kala kala sannan na fiya abadan za su dawwama a jannan har abadan abada ba ranar fita inna inda ku ajrun azim ta Ala, akwai lada mai girma a wajen sakamako mai girma kai aiki dan kadan ya maka a baka sakamako mai girma za su dawwama a cikin nan shi ma wani jin daɗin ne da makoma kana cikin nima a ce ba za ta kare ba za ka dawwama a cikin kana mulki a ce maimakon kino a duk yanzu an bar maka ma har abada ko ka miƙe kafanka kawai kana cikin daula a ce bara ta karewa ba kamar arzikin duniya da mulkin duniya ba yana da lokaci in ba cire ka ba ma za ka mutu za ka mutu in ma ka sauka ba za ka mutu wani ya hau kuma dama wani ne ya sauka ka in arziki ne zai iya karewa kan ka mutu shi ma ko kuma ka mutu ka bar shi amma arzikin lahira shi har abadan abada ba ran da zai ƙare hadisi ya tabbata daga manzala ta sallallahu in yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta za a zo da mutuwan a turar rago a ajiye ta tsakanin wuta da aljanna a wata ruwan akan sura'i sai ta ce ‘ya'yan aljanna ku dubo nan in suka kallo sai a ce kun san wannan sai su ce mun san shi mutuwa ne yan wuta ku dubo nan su dubo kun san wannan ke mutuwa ne mun sai shi ke nan sai a yanka kowa da ya ce to ya alal jannati khuludun wala maut wa ya alal nari khuludun wala maut ya ku yan aljanna za ku dawoma ba mutuwa yan wuta ma za ku dawoma a wuta ba mutuwa yan aljanna su ƙara farin ciki yan wuta kuma su ƙara farin ciki shi ke nan mutuwa ta ƙare shi ɗan aljanna yana rayuwa ba mutuwa ya haya wala ya mutu yana rayuwa ta jin daɗi ba mutuwa amma dan wata kuma la ya mutu fiha wa la ya haya ba ya mutuwa a cikin ta ko ba zai rayu rayuwa ta jin daɗi ba sai dai ni mutuwan ma zai ne mutuwan kamar yadda Allah ta ce wa na da ya maliku li yaqdi alaina rabbu za su kira maliku mai tsaron wuta su yan wuta su ce ka roƙi Allah mana ya halaka mu haka za su ce ya roƙi Allah ya halaka mu ya zama babu su sun ɓalɓalce kawai sun mutu sai ma ya share su sai bayan shekara arba'in sai ba su amsa ce ke makifun za ku zauna a ciki har abada ba a ranar wannan shi ne tashin hankali A zaman da ba za ta kare za ka dole ka yi imani da Allah ta'ala dole ka gyara ayyukanka rayuwar duniya ba wani ubani ba kawai mace kamar mafarki ne kawai wanda ya imani da Allah ya kyautata ayyukan sai ya kaurace wa sabawa Allah subhanahu wataala shi ya ji daɗin rayuwar duniya shi yake da kwanciyar hankali shi dan abu kaɗan ka samu ma to zai amfani ka kuma za ka more shi ka ji daɗin sa saboda kana tare da Allah subhanahu wataala amma baka da imani to kana cikin hayaniya ne kawai sai ubangiji ta ala ta ya allazina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ubangiji ta halatta ya ayyuhal na amanu ya kodan waɗanda kuka yi imani la a aba'akum kar ku riki iyayenku wa ikhwanakum da yan uwanku auliya a matsayin masoya in istahabbu al-kufra in sun so kafurci ala imani akan imani mana in sun fifita kafirci akan imani wa man yatawallahum minkum duk da yake cikin su a cikin ku yake nuna musu soyayya bayan sun zaɓi kafurci a kan imani ba wula ya kafin zalimun wannan su ne azzalumai sun ne kafurci a nan ubangiji ta'ala yana karantar da muminai bara'a wato shi ne waye wa dukkan wani wanda ba mumini ba ko da babanka ko da mahaifiyarka ko ɗanka ne ko ɗan uwanka ne ko wane ne shi in dai bai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba yi imani da manzala ka sama ba su sai kai mu'amala da shi ta zahiri haka kamar. amma ba ka nuna masa soyayya ɗari da kare kuma ko da iyaye iyaye ka dai babu laifi ka ta mun ko da ka ka ciyar da su ka tufatar da su ka ba su wurin zama Allah bai hada wannan ba amma ka ji kana son su ɗari bisa dari bayan kayi kayi su musulunta sun ba yi da wannan kuma idan kai haka to ka kama wata hanyar daban kuma ka kama wata hanyar shi yasa a yakin badar akwai masu neman iyayensu za su kashe su sun zo daga makka kaburai iyayen abin da iyayen musulmi suna neman su kashe su durama lokacin bai musulunta ba sai na abubakar yana neman sa ya kashe shi ɗansa ne shi kuma ya samu dama zai iya kashe babansa abubakar amma sai ji cewa babansa ne sai ya kashe daga ba sai zai na gaya masa cewa wallahi ya shi ga shi kamar zai kashe shi kuma sai tuna cewa ga shi baban sa ne sai ki to ai inda ni ne na ganka za sai na Allahu akbar kuma da maganar imani kaga ayan bara'a ta waye wa kenan ga dukkan kafirai ko ku tafi da shi a cikin abin suratul mujadala ubangiji ta ala ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ذاك سامو متانين دسك إيماني لألا درانا اللاهرة ya zama suna soyayya ko suna nuna soyayyarsu ga wanda ya bauɗe wa Allah ya ya kafurce Allah ya kafurce wa manzana ta sama ya ko da iyayensu ne ko ƴaƴansu ko ko danginsu duk wanda yake gaba da Allah in kana son Allah za ka yi gaba da shi duk wanda yake gaba da manzana ta suma in kana son manzana ta suma za ka yi gaba da shi kai ko abokinka ne na kud da kud idan wani na gaba da shi ka nuna masa soyayya to munafuki ne kai ba ba abokantaka ne ta Allah da annabi ba amma gaba na ce ba ba rikici ko fada ba kai bambanci ko gaba wanda yake neman ya bayan ka kuma wai abokinka ya zo yana dan hudda yana soyayya da shi kai ba abokinka bane saboda sadiqi man yuqasimuni humumi wa yarmi bil adawati man ramani wa yaqazuni idza ma ghibtu anhu wa arjuhu li na'ibati zamani aboki na shi ne wanda ina cikin damuwa shi ma sai shiga damuwa eh ina muna raba bakin ciki na kashi biyu ya daure bai daure abin da ya same ni na matsala to kawai ya same shi zai shiga damuwa sannan yana jifan jifa da gaba ga wanda yake gaba da ni ina gaba da ni to shi ma ina gaba da shi ina neman wani yana neman ya gaba na to ba zai taba soyayya da shi ba wannan shine abokan taka ta Allah da Annabi yace sannan in ba na dan kuma da zai bata ni a wurin jama'a ba zai je nan ya zage ni ya soke ni ya lalata ni wa duk abokinka da in bayan idon ka zai je ta koshe kai na zage ka ai ba aboki bane wannan yace sannan kuma in masifa ta sa in wani matsala ta same ni ina tuna zai iya taimaka mini ya tallafa min, sai ya same shi ko sai ya tallafa mini wannan ne soyayya to sai shi za a ce ka ce kana son Allah kana son manzon Allah kuma kana son makiya Allah da makiya manzon Allah kuma zai taɓa yiwa ba wannan shirme ne mutum gini ba addini bane ba addini bane to da ka ubangiji ta ce ba za ka taɓa ba ya kodan da kuka yi imani kar ku riƙi wato iyayenku da ƴan uwanku a matsayin masoya in sun so kafurci ba imani ba in sun fifita kafurci akan imani shi suke so da kuma kar ku rike su a matsayin masoya don Allah ba a son kafurci sai ce wa ta wallafa minkum duk wanda ya jiɗinci wasu daga cikin kafuran nan a cikinku ba ula'ika hun humu zalimun su ne sune zalimai wato su ne kafirai a tafsirin abdullahi bin abbas kuma ita wanda ku fa innahu minhum yake saboda ai duk wanda ya yarda da kafirci to shi ma kafiri to da ka in za nuna musu so to kana tare da su kawai saboda me saboda almar'u ma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake haka abdullahi bin abbas yace duk mai jibin lamuransa to shi ma hukuncin su kai da su shi ma kafiri to da Allah baya son baboji kaga imanin ka ba zai cika ba sai ka ji ba ka son kafirci ba ka son kafir wannan shine ka zama mu'mini ba wani munafurci a zuciya idan mu'amala ta zahiri ta kasuwanci da sauransu za ka iya yi in yan uwanka ne za ka iya taimaka musu mu ba su iya ba saboda haka wannan shine hakikanin imani in ko kada ganin abin da suke daidai ne na kafirci to kai ba musulmi bane don ka warware la ilaha illallah ba mu ta da gaskiya sai Allah in kana ganin su su mutanen kirki ne dari bisa dari to nan ma ka warware la ilaha illallah to da bani ta la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya kar ku riƙi na da makiyanku a matsayin abokanin soyayya wanda za ku kulla wani soyayya tare da su Allah ta'ala bai yi da wannan ba sai ubangiji ta dace kul in kana aba'u kul in kana aba'ukum wa abla'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وعزيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساجم تغضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ubangiji ta lashe kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana aba'ukum idan iyayenku wa abna'ukum da 'ya'yanku, wa ikhwanukum da 'yan uwanku yayinku da kanninku wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da ka da dukiyoyinku wanda kuka tsuruce su a sauka nema da kanku wa tijaratun tafshawna kasadaha na kuma kasuwanci da kuke tsoron rubutewanta wa masakinu tarbaunaha da wuraren kwana gidaje da kuka gamsu da su in sun kasance a habba ilaikum su suka fi soyuwa a gare ku wani abubuwa na duniya min Allah fiye da Allah wa rasulihi da manzon Allah sallama wa jihadin fi sabilihi da jihadi wajen daukaka addinin Allah ka tarabbasu ku ku saurara ku saurari abun da zai same ku ku saurari hukuban da za ta same ku hatta ya ce Allah bi amri har Allah ta'ala ya zo da al'amarin sa shine hukuma bala'i da zai sauka mu in je kun fifita wa'annan abun duniya akan Allah da manzo da sallallahu da jihadi wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah ba shi da mutane kai wanda fasikan ce masa kanta da zai karbi shirya ba nan ubangiji ta lalisa fa abubuwan da dan adam ya fito abubuwan da dan adam ya fito abu na farko iyaye dole ka so ka kaje mutum ba son ka ba mutumin kirki ba ko su ne in ba musulmi ba ne ba za ka so su sama da yadda kake son Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ga ka kaka ko lokacin da Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafukai ana dawa daga yaƙin muraisi ya yi wata magana ya ce la'in rajana ilan madinati da ya kuli jannar azu min hal'afar ya ce idan muka koma madina mafi ɗaukaka za su fitar da makaskanta daga madina yana nufin su za su fitar da manzon Allah sallah sama da sahabban wasu ne madaukakan manzon sama makaskanta to da ya faɗi haka labari ya je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je tare kofa bayan garin Madina hanyar da za a shiga garin Madina abin nan dan saka yakuwa wanda Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul shi musulmi ne sahabi ne sai je tare kofar Madina ya zare takobi yake wallahi ba za ka shiga garin Madina ba sai ka yadda kai ne makaskanci manzon Allah ta kuma shi ne madaukaki da sahabban in ba haka ba zan tsare wuyan ka, sai da ya yadda ya eh, ta cewa shi ne maɗauki ba abin nan makaskanci maza kuma shi ne maɗaukaki sannan ɗansa ya ba shi wuri ya shige ba za ka ba zai da wuyansa sannan kuma ya je ya samu manzala kuma ya ce ya idan har za ka kashe babana ka yanke masa hukunci kisa za ka kashe shi don Allah ka bari ni in kashe shi ni da kaina ne ka rubuta Maza kuma ya ba zan kashe shi saboda in yana kashe munafukai za a ce ai yana kashe ka. Ban san da wasu bayanan da kafin amma da inda za a kashe shi to shi zai je tsara wuyan babansa shi bai dole ya kashe shi ba shi zai kashe shi kansa kaga wannan wanda imani ya shige su na a zuciyarsu wanda imani ya shiga zuciyarsu da wannan ne lokacin da abdullahi bin ubay bin salu ya rasu manzon kuma yi masa sallah saboda ya dace da wa abdullahi amma sallah ba ta yi amfani ba ba ta yi amfani Allah ta la saukar da wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri karka yi sallah akan wani munafiki karka wa munafiki sallah wanda ya mutuwar abada karka tsaya akan kabarin kuma aka ce astaghfarta lahum ko am lan tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah duk gafaran da zaka musu ko da zaka musu sau saba'in zaka nima musu gafara Allah bai zai gafarta musu ba maza kuma yake da na san na ƙara sama da sau saba'in za a gafarta musu sai da ce da saba'in amma misali a kai don ka ce ko sau dubu ka zo ba zan ba ka ba ai ko sau dubu goma ma ba za ka shi ba ka faɗa ne kawai to kaga wannan shine hakikanin imani ba ruwanka da mutum kusancin ka kowa kawai in dai bai da imani kawai ka shi to da haka ubangiji ta lace kar ka so iyaye kar ku so iyayen ku in sun so kafurci fiye da Allah da manzonsa ko kuma ƴaƴayenku ka so ƴaƴayenka fiye da Allah fiye da manzala sallallahu alaihi wasallam dan ma kai ba mu'mini wani. kai ƴaƴayen ba ko da ma musulmi ne ba bayin ta domin manzon sama ya zo a hadisi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in imani ɗayan ku ba zai shiga ba sai na fi soyuwa a gare shi fiye da ɗansa da mahaifinsa da mutane gaba ɗaya sai ya daina so na fiye da waɗannan kafin imanin sai ba sai na umar ya zo wajen manzo su haifi ya rasulullah anta ya yi min kulli shay'in illa min nafsi ya rasulullah na fi son ka akan komai sai dai kaina amma na fi son kaina akan sai maza su haifi ya rantsa da Allah ya ce wallahi wallahi la yunadukum hatta akuna ahabba ilayhi min kulli shay'in hatta min nafsi yace wallahi ba za ku yi imani ba sai na zama na fitowa a gare ku akan komai har kan kawunan sai na umar yace wallahi ya rasulullah la anta al'ana ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi yace ya rasulullah wallahi yanzu ka fitowa a gare ni fiye da kowane abu har raina na fi son ka akan kaina Allah kuma ya ce al'ana ya umar to yanzu imanin kai ta gawa sai ka so manzan Allah fiye da ku. ko da musulmi ne fiye da iyayenka da 'ya'yanka da 'yan uwanka gaba ɗaya to kaga daga iyaye sai 'ya'ya a dangantaka ko har ma ya zo a ƙur'ani ko a ba uku wa abna uku na ta daro na a aqrabu na nan ba kamar ma ba a san ma waye ne ya yi ba amma dai a gado an fifita 'ya'ya akan akan iyaye saboda iyaye sun dan sha ruwa yaya kuma yanzu suka taso aka ba su gado ne yau don a ce da kai da ɗanka wa fi dangantaka da kai kaga daga bangaren babanka ka zo ɗanka daga bangaren ka kai kana tsakiya ne kawai to kaga ƙarshen dangantaka kenan a ce wannan babanka ne ko wannan ɗanka ne amma in ba addini yake ba ba ruwanka ne sai dai hijima ta duniya kawai sannan wa ikwanukun da yan uwanku ƙannenku da yayinku kuma in sun so wani abu sama da manzan da sama ko kai ka so su sama da Allah da manzonsa da jihadi to ka saurari bala'i da zai same ba. dan uwanka kuma shi yake bin iyaye da yaya ko a ce wannan kanin ka ne ko wanka kaga shi ma dangi ne na ƙarfi kuma inda masifa za ta same ka duk zawa zai barka sai yan uwanka shi yasa larabawa suka ce la yas'aluna akahum hina yandubuhum min na'ibati ala ma qala burhan idan dan uwa yayin ihu wayo Allah ya taimake shi to ba sa tambaya me ya faru ko za su su kawo masa dubu Kin fada ne ba sa cewa to waye ke da kokana a sai sun kwaci dan uwan su tukunna sannan a tantance waye mai gaskiya waye mara gaskiya saboda yan uwan wani ya ce akaka akaka inna man la aka lau ka sa'in ila alhajja bin ghairi siraki karki dan uwanka da muhimmanci ka dan uwanka da muhimmanci duk wanda bai da dan uwa bai da wa ko kani kamar mai tafiya yaƙi ne bai da makami dole za a ji tsoron sa Ta ce za a gama da shi don to ko dan uwanka in karka so shi sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yadda ba sannan wa ashiratukum wa azwajukum da mata yanku sai mata su biyo baya in mace ce mijinta to ba yadda ka so matarka sama da Allah da manzon ko ki so mijinki sama da Allah da manzon in ko an yi haka to a saurari abin da zai faru na bala wa ashiratukum da sauran danginku sauran baffanu yayan baffanu kawune yayan kawune da gogoni da sauran to kar ka so su sama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa amalu jin muha da kasuwanci da kuka tsururuta kuka nema da kanku abin nan afuwan da dukiya da kuka nema da kanku kamfanoninka manya-manyan gidajenka kudadenka dala da pound da europe da naira da taiba da ka ajiye a banki da sauransu har ka so su sama da allah da manzansa in kai haka ka saurari bala'in da zai same sun nan adam ina son kuɗi ko ina son kuɗi almal wal banuna zinatul hayatin dan adam ina son kuɗi زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله إنه to da haka an sa maka son mata da son yaya da son dukiya da ƙadarori, to ka so su sama da Allah ko sama da manzon Allah sallallahu alaihi in ka saurari abin da zai same ka amma dan adam dai a dabi'a sai na son dukiya kamar yadda Allah yake wato ibuna almala hubban jamman kuna son dukiya so mai yawa amma ba ka so su sama da Allah ko sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sanne ce wa tijaratun takshawna fasadaha da kasuwanci da kuke tsoron rugujewan farashin su wato in ka sayo kaya in ka sayo kaya kafin ya iso ka sayar in kai dan kasuwa ne kana tsorace karba kayan ya rage kuɗi Zan ya rage kuɗi tsara za ka yi kada kafin ya iso a gama cin kasuwar dama lokaci kasuwar take da shi kayan na farashi to kayan in kan ya iso an gama cin kasuwar dama rimin layya ne ko sallah ko wani abu daban to kaga bayan sallah za ka samu in raguna ne misali bari maka misali da raguna ka yi wajen raguna layya kana ta tsorace mota ta ɓaci a hanya kuma an kusan yin sallah kaga kana tsorace ka farashi zai sauka to idan har kayan nan bai zo ba aka yi sallah kai ma ka san kana ruwa farashi zai zai sauka dole ko kuma kayan ya rage kuɗi a kamfani ka so shi da tsada kana Allah Allah ka kawo ka samu ka sayar kafin farashin kamfani da ya bayyana kafin a ce kaya ya sauka shi ne ma'anar tafshona kasa da ha yan kasuwa sun san wannan kai burinka in ka sayo kaya ya ƙara kuɗi kafin ka zo ka sayar nan ne kan zaka tiri ba su miƙe kafan ka fiye da yadda ma kake tsammani amma in ka faduwa yake yi ka siyo ka bi iso ya faɗi ba wannan akwai tashi hankali a wajen yan kasuwa zan ma ce farashin daidai yake ba ya sama ya ƙasa kaga ba za ka faɗi ba kuma ba ka tiri ba da yawa inda ya da kake so to idan kasuwancin da kuke yi wanda kuke fargaban kada farashi ya faɗi kada ka zo baka tiri ba ba shi kuka fito akan Allah da manzonsa ku saurari masifan da za ka same shine wa tijaratun takshawna kasada sannan wa masakinu tarbawnaha guraren zama gidaje da kuka gamsu da su gidaje masu kyau masu daɗin zama in wannan ne ya ruɗe ku kuka manta da Allah da manzon Allah to ku saurari bala'in da zai same dan hada yana son gida mai kyau ya son gida mai kyau in an ganki ayi sha'awa wani ma ya burge ya burge wani yanzu idan ka gina gida mai kyau ka kira wannan ya kalla ya zo ya yaba wannan ya yaba wannan abun ta yi kyau daɗi ma kowa ya yi sha'awan gidan a zo a kalle shi kai ma in ka shiga gida ne ka je ka kawo ba kai ba in za ka na wani irin gida na wani yanayi in ka samu gida mai kyau ka shiga sai ka dinga tunanin hanya kai in nema kuwa ka zo ka shiga daula to kada son irin waɗannan gidajen ya mantar da kai da Allah da manzala ta ka so su fiye da Allah da manzonsa bangiji ta Allah tattara duk abin da dan adam yake so yake begensa yace to idan wannan din ya kasance a habba ilaikum shi fitowa a gare ku minan layi daga Allah wa rasuli ko fiye da Allah wa rasuli da manzonsa wa jihadin fi sabilihi da jihadi don daukaka addinin Allah ta fifita hidima wa addininka ko kuma gidanka da dukiyanka da ƴaƴanka da matanka fiye da hidima wa addinin ka ka saurara fa tarabbasu ku tsaya ku jira abin da zai same ku na bala'i hatta ya ce Allah bi amri har Allah ya zo da mutum wannan shi ne abin da ke faruwa matsalolin da muke ciki na tsadar rayuwa da kidnapping da da da da yan ta'adda da wahala da menene rashin abun duka yana daga cikin rashin kula da addini eh don Allah ta dace lawista wa allawista qamu ala na bi a mata ne mun daidaita to babu da matsala muka rike addini babu da matsala amma ko kai ka rike wani bai rike ba bala'i zai same ka musibar za ta same ka kuma Allah ya kama wasu kalala idan babu addini ya dinga turo musu arziki da jin daɗi na duniya ana ɗan tattara musu ala a duniya sai sun je laira a ɗanɗana musu kudin wannan shi ne ake cewa istijirabi sanar tadrijuhum in haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kai? to sai Allah ya ambaci masu irin wannan halayen da fasikai wanda biyu yake fifita iyayensa da ƴaƴansa da ƴan uwansa da matansa da danginsa da dukiyansa da gidajensa da kasuwancinsa akan Allah da manzonsa da addininsa to wannan fasiki ne sai sa yake in wallahu la yahdil al fasiqin Allah ba shi da mutane a fasikai ba sa ganewa ba sa ganewa to ka fifita Allah ka addini ka so Allah da manzon Allah fiye da komai kai maganin duniyar nan gaba ɗayan in arzikin ya zo maka kanki hali a in bai zo ba ma shikenan son Allah da manzon sa ya cika maka zuciya shikenan daɗin imani kawai ya ishe ka yi ثلاث من قلنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما في أو ba guda uku suna zuciya ka zaka ji daɗin imani ayyukan imani za ka yi daɗi za ka ji fiye da wanda zai ci wani abu mai daɗi ya fi ka shiga gida mai kyau ya fi ka hau mota mai kyau saboda daɗi da kake ji na ibada da imani da kirkisiya ka so Allah fi da manzon Allah fiye da komai in ji maza da sawa to wannan za ka ji daɗin imani kuma ka so mutum saboda Allah saboda addininsa ka ji kafurci ka yi ban kwana da shi kamar yadda ba ka son a jefa ka wuta ba ka son ka faɗa cikin kafurci in ka samu irin wannan imani za ka ƙanƙani daɗin imani za ka halawata iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula sallallahu alaihi wasallam ya ƙanƙani daɗin imani wanda ya da Allah shine ubangijin addinin musulunci shine addinin sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon ko da haka akwai yanayi da za ka shiga na ibada da tsoron Allah wallahi zama ba abun da yake baka daɗi sai wannan duk abubuwa na jin daɗin ma da jin daɗin kai kana ganin su ne kawai mutane suna ta warwatsa su kuma sai ba su ne a gaban ka ba akwai daɗin da Allah ya sa maka a zuciyarka da walwala ga wannan abu na kyalli na abun nan tausayi ma za ka ji tausayin mutane za ka ji ma duk da haka Allah bai haramta maka ka ji daɗi na zahirin ba in ka samu imani ba haramta mutum jin daɗi kun ma harrama zinat Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibatin min rizqi ba wanda ya haramta ka ci ka sha kuma ka abin nan ka yi addininka ya fi kyau ma ma a sana wa duniya idan shama'a wa aka ba halkufra wa illa ka abin yana da daɗi duniya ka samu duniya kuma ga imani ga tsoron Allah abun ado ne nurun ala nuri amma ba addini ba duniya kaga bawan bawan ne nan ji bawa shi dan karamin jahannama sai dai shi Abdul Wahab Allah ya kara masa lafiya ko da addini kawai shine shine jin daɗin rayuwarka shine adonka baka da wani abu da ya wuce wannan ba za ka mu koma zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ce laqad nasarakum Allah fi mawatin لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Ubangiji ta lace laƙan nasarakum Allah hakika Allah ya ba ku nasara fi mawadin a wurare kasiratin masu yawa ya ba ku nasara a yakin Badar ya ba ku nasara a yakin Ahzab ya ba ku nasara a yakin da kuka yi da Banu Quraiza ya ba ku nasara a yakin da kuka yi da banu biyu da yakin haibar da sauran wurare cewa Allah ya ba ku nasara wa yau ma hunayin amma ranar hunayin yakin hunayin shi hunayin wani waji ne tsakanin makka da ɗa'i wanda aka gwabza yakin bayan an yi fatahu makka to a wannan ranar is ajabatkum kasaratukum ku ambaci wannan ranar ku tina ta lokacin da yawan ku ya ruɗe ku ya kayatar da ku in ajabatkum kasaratukum lokacin da yawan ku ya kayatar da ku amma falan tukuni an ku shay'an yawan ku bai wadatar da ku komai ba wa baqat alaikum al-ardu kasa ta muku kunci bima rahuba duk da fa'in da take da shi kuma walaikum mudbirin sannan kuka juya ba kuka juya na kula masu juya ba kuna juya kafirai baya suka ji muku rauni suka ji muku ci abin da ya faru lokacin da za ta fi yakin hunai ba taba zuwa da adadi kafin wannan ranar mai yawa irin wannan domin da mutum dubu goma sha biyu aka fita yakin ku ne an zo da mutum goma fatahu makka sannan bayan fatahu makka mutum dubu biyu sun musulunta da su kuma kabilan hawazin ce suka tinkaro za su yaki manzana ta ta bayan ya gama da makka su dubu hudu ne manzo sama da sa mutum dubu goma sha biyu su Allah yanzu dubu goma sha biyu musulmi dubu hudu kafirai ai wannan ba wani tsoron da zaka ji ga a can dubu uku da da abun nan da dubu dubu abun nan dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari uku aka ce galba ballanta na a ce mutum kafin musulmi sun ninninka kafirai sau nawa sau hudu sau uku kai ninki uku so da haka anan sai sahabbai suka ce kai yau kan muna da yawa suka ce lan nuguliba yawma min qillah yau kan ba za a rinjaya mu saboda karanci ba muna cewa yau za mu yi nasara to da sun dubu goma sha biyu abokanin da gaban su dubu nawa dubu hudu sai Allah ya jarrabe su da wannan kalmar da suka faɗa saboda me saboda shi nasara daga Allah ne ba daga yawan ku bane ko ta da ni ku ba daga wajen ubangiji ne subhanahu wataala to shine Allah subhanahu wataala sai ya jarrabe su da tawafin wannan suka kama hanya da su tafi gune su yaƙi kabilan hawazin wanda malik bin auf yake shugaban da a shekara ta takwas ba sai shi malik bin auf ya je ya sa a wannan wannan kogon wannan abin nan kori na hudin ya je ya sa masu kibiya a ciki sun kuya sun naɗa kibiya su kuma maza sama da sabon sabon ba su sani ba ce musu da zaran sun zo kawai ko kuke musu ku kama harbi kawai ana ta tafiya za a je can gaba yaƙi a sai kafirai sun ɓuya a cikin kuri suna zuwa da suka afka kurin kawai sai suka dinga harbin su kawai wani ciki ya ka dinga juyawa ana gudu ana gudu shine kun mawallai kun musbiri sai gudu wani ma bai san ina yake tafiya ba saboda tashin hankali da aka shiga saboda mai saboda wannan dan ji da suka cewa suna da yawan nan babu matsala wannan karon to wannan abun sheka musu matsala ne to ne ubangiji subhanahu wataala yake ba da wannan labarin kasa ta musu kunci a faɗin suka rasa inda za su shiga saboda tashin hankali to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba kuma Abubakar bai gudu ba Umar bai gudu ba akwai manya-manyan sahabbai wanda su ba su gudu ba an tambayi barra'u bin azib aka ce kun gudu kun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin hunai? ya ce na na shaida manzon Allah ta sama bai mudu ba na gan shi a kan abun abunan alfadarin safari abu su yana riƙe da islamin alfadari shi ma kuma a fata wa kai musulunta lokacin yana sabon musulunta sau da haka yana jan wannan alfadarin. da mushirkai suka yi masa rewan kibiya manzala sama suka yi manzala ruwan kibiya aka tarwatse manzala sama sai kama cewa anan nabiyyu la kabir anan nu'addul mubtadi halumma ilayya ana rasulullah ana abdullah ku zo wuri na ni manzon Allah ne ni bawan Allah ne ni annabi ne babu ƙarya ne dan Abdul Muttalib ku zo ya sa Abbas shi ma lokacin da sun sai dinga shela ya shela cewa su zo su dawo su dawo to aka ji wannan sauti aka kama dawowa manzon kuma ya sauki kasa ya watsa wa kafuran ne yace shahatul wujuh iskoki sun munana wannan kasan ta cika wa kafuran to wannan ya zama ɗaya daga cikin dalilin da ya sa aka yi wato ainihin nasara Manzan sama bai gudu ba abdullahi bin abdullahi abin albarra bin azi ya ce ai manzon sama idan yaƙi ya kai yaƙi to muna zuwa mu fake a bayan mu ya muke a bayan ya ce ne shi ne wanda zai zama yana santan manzala ta sama amma ba ka wuce gaba ba suna ce i gaba ba za ka iya yi gaba ba to da haka suna buya a bayan sa ne to da haka ba wanda ya kai manzala ta sama jarumi ko ba sun shiga wannan hali na tashin hankali قال لك لكن ثم أنزل الله سكينته ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ubangiji ta lace summa anzala summa anzala Allahu sakinatahu ala rasuli sannan Allah ya saukar da nutsuwansa wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam bayan an yi wannan tarwatsewa sai kuma manzon Allah ta kuma ya samu nutsuwa ya kira sahabban wa alal ala almu'minina ya sa mu'minai nutsuwa manzon Allah ya ce ku zo wurina na ni ne manzon Allah ku zo anan nabiyyu la kafi anan bi mutali shi kenan suka zo bayan an dawo wa anzala junudan lam tarawha Allah ta'ala ya saukar da rundunan da ba ku gansu ba su ne mala'iku sai Allah ya turo mala'iku su zo su ce mu'minai yaki wa azaba allazina kafaru ya azabtar da wa'inda suka kafurta da mala'ikun da kuma hannun mu'minai wa zalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon wato ainihin kafirai saboda haka Allah ya aiko mala'iku suka tsori ta kafirin kabilan hawali ba su buge su ba anan don a badar ne kawai suka yi duka mala'iku amma sun tsorita su sai mu'minai suka afka musu sai suka take wato cikin galba a kan rin hadisi baqiya gobe za mu kare ta insha Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh